misraro a yanzu haka za ku ji cewar shi ma sheik aminu ibrahim daurawa ya yi wani babban tsokaci ko kuma in ce ya yi kace-kace ga shugaban ƙungiyar ecowas wata kumbola ahmad tinubu wanda mai sauraro a yanzu haka shi ma shek aminu daurawa ya tofa albarkacin bakinsa akan cewar tabbas bai ga laifin ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso ba don sun fita daga cikin ƙungiyar ECOWAS wanda mai sauraro Shak Aminu Daurawa ya ce dama ECOWAS ta daɗe tana gallaza wa 'yan ƙasar Nijar don tun lokacin da janar Abdurrahman Tiyani ya juyin mulki wa Bazum tun daga nan ECOWAS take sa wa Nijar takunkumi wanda mai sauraro a yanzu haka 'yan ƙasar Nijar sun fito sun yi murna dangane da wannan fita da suka yi daga cikin ƙungiyar ecowas wanda mai sauraro a yanzu haka dai hankalin bola ahmad tinubu shi kuma ya tashi dangane da fita daga cikin waɗannan ƙasashe guda uku nijar da mali da kuma burkina faso don mai sauraro hakan zai sa wasu sauran ƙasashen su ma su zare hannunsu daga cikin ƙungiyar ecowas yanzu haka mai sauraro gyara zama domin jin cikakken wannan kanin rahoto namu da muke tafa da shi a yanzu haka sannan mu sa maka bidiyon shak aminu daurawa ɗin ka kalla domin ka ji yadda ya wa bola ahmad tinubu kaca-kaca a cikin wannan bidiyo da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan har wannan ne farkon shigowar ka tashar nan tamu ta farko mai albarka kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora sannan kuma ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana comment domin jin ra'ayinka dangane da wannan bidiyo na shek ibrahim aminu daurawa wanda ya yi a kan ƙungiyar ecowas a kan tayi ƙorafi a kan cewar niger da mali da kuma burkina faso sun fita daga cikin ƙungiyar yanzu haka misraro a yanzu haka ne ya kamata ka kalli wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin ka ji abin da sheik aminu daurawa yake faɗa a cikin wannan bidiyo da muke tattare da shi a yanzu haka misraro ga dai bidiyon nan ka kalla mace tana son namiji ya rinka damuwa da ita ma'ana ka dinga nuna mace damuwa a kowane lokaci ka nuna ka damu da ita dai kana santa kuma abin farin cikinta abin farin cikinka ne abin ta abin ka ne sannan ka ganta cikin larura ko cikin bacin rai ko damuwa ka nuna kai ma wannan abin ya dame ka kuma ka taimaka mata in ta shiga wani yanayi wajen shawo kan matsalar da take ciki kamar yadda muka gani a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamantakewarsa da iyalinsa yana yin mu'amala da su irin wannan mu'amalar lokacin da na Aisha ta ce kaina na ciwo sai annabi sallallahu ya ce ni ma kaina yana ciwo wato dan ta ji daɗin cewa abin da yake damunta yana damunsa sannan goma sha hudu ya sakar mata fuska kuma ya mata murmushi eh, almurmushi sadaka ne kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya tabassumu kafi waje aiki ka sadaka idan mutum yana shawa matarsa kunu yana bata mata da yana haɗa mata gira yana murza mata gashin baki zai tsinga tsorata ta yana firgita ta wanda zai sa ba za ta iya gaya masa damuwarta ko baƙin cikinta ko tashin hankalin da take ciki ba saboda ba ta samu fuska ba ko dai ta samu kofa ta samu basti ta fita waje tana hira da wani ko tana gaya wani damuwarta ko ta shiga kawaye ko ta shiga social media ta nemi wasu waɗanda ku auren watakila su busi ba ko kuma sun yi sun kashe nasu ta dinga cewa su bata shawara wanda ƙarshe kuma za a ba da gurguwar shawara wanda za ta iya gurgunta auren baki ɗaya don haka miji ya zama cewa ya mai da matarsa ƙawarsa, abokiyarsa abokin zamansa waje alabainakun mawaddatan wa rahama Allah ta'ala ce na sanya soyayya da kuma tausayi a tsakaninku wani guri ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su matan ku tufafin ku ne kuma tufafin su ne to kaga dole a fahimci juna sannan abu na goma sha biyar ya gaya mata kalmomi masu daɗi na yabo kamar da annabi alaihi salatu wasalam aka tambaye shi wa kafi so ya ce aisha a cikin maza fa ya ce babanta wato wannan kenan wanda ba sa cikin danginka ko ba sa cikin iyalanka na jini shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan amsa to kun ga ashe gayawa mace kana santa ko kana yabawa ko kana ganin kirkinta ko kana ganin kimarta ko ta kwalliya a ce ta yi kyau ko ta girki a ce ya yi daɗi ko ta tsafta a sa mata albarka ko ta kula da gida ko ta kula da addini ko ta kula da baki ko ta wani abu don ta faranta maka rai ka nuna kuma ka ji daɗi man la shukurin nasa la shukurin la wanda baya gode wa mutane ba kakkaji cewa ai abinci na ne ni na kawo aka dafa dan me kuma zai daɗi in ce yayi daɗi wannan dai akwai kyautatawa a ciki sannan zama tattauna ka da matarka shine mas'ala ta goma sha shida ba wa mata lokaci kullum mata sukan ce abin da ke su game da mu maza shine care time da respect mace tana son a bata kulawa tana son a bata lokaci kuma tana son a mutunta ta idan baka da ko sisi ma idan kana wa mace waɗannan abubuwan guda uku zaka shawo kanta kuma za ta zauna da kai lafiya saboda haka sai ka ga mata suna ta kawo ƙaran rashin lokaci mutum ya zo waje ya zauna a tabarma a ta hira a ta gulma a ta munafunci a ta tsurku ga matarsa can ya bata a gida ta yi girki har ya huce ta yi abinci har ya huce ta yi kwalliya har ta susuce har bacci ya zo kwalliya ta ɓaci yana can waje yana ta hirar gulma da mutane bisa a lokacin da aka samu corona mata suka yi ta murna cewa an koro musu mazan su gida an hana su fita haka ko da a ce tashin hankali ne ya faru aka sa dokar ta ɓaci za ga mata da yawa sukan eh, zauna da mazan su a gida har ma suna ga cewa irin wannan abin yana taimaka musu duk da musifa ce amma tana taimaka musu wajen koro musu mazan su gida su zo su dinga hira a gida maimakon hirar bakin hanya wacce ba ta wuce gulma da cin naman mutane. da haka wannan zama da tattaunawa za mu ga annabi alaihi salatu wasalam duk da ya fi kowa lokaci mai mahimmanci domin shi allah ya turo shi ne duk duniya ta shiru ta hannunsa da haka duk sakan ɗaya nasa ya fi kowane sakan mahimmanci a duniya amma duk da haka yakan zauna ya hira da matansa ya tattauna da su ya ji su ya yi musu har ma akwai lokacin da na aisha ta bashi tarihin wasu mata guda goma sha ɗaya da suka yi zama hira cewa za su zo su faɗi kowace za ta faɗi abin da ta shina game da mijinta shine hadisin mu zar'i kuma annabi alaihi salatu wasalam ya zauna bai yanke ta ba bai ce ya gaji ba bai ce yana sauri ba bai ce bai da lokaci ba sai da ya tsaya ya ji wannan labarin a daga bakin nana Aisha daga farko har karshe wanda yake nuna mana haƙuri da zama da iyali da sauraron su da kuma ba su dama su faɗi su ko su faɗi damuwarsu ko a tattauna da su wannan lokacin yana da muhimmanci a dinga ba mata shi sannan na goma sha bakwai kiranta da suna mai daɗi ah, wasu sukan ga cewa matansu ba su da kima da za su ba su sunaye masu daɗi ko na mutuntawa ko lakabi mai ma'ana wanda za ta ji daɗi a ranta ga mutum wani mujarradin sunan matarsa ke faɗa haka ke mero ke indo ke a ina kike da sauransu yana ta zare mata ido yana firgita ta amma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan cewa aisha aish me mana aisha kaga daga asha ya ishu aishatan ka gani aishatu ka gani ismu fa'il ne na asha ya ishu aishatan to sai ya cire ta hudu da ya ce aish ko aish kaga tana jin daɗi kuma an gaya mata haka ka gani tahimi ko ce ya humaira ka gani yana nufin kyakkyawa ya kyakkyawa da muke cewa dinnan ya kyakkyawa ya mudubin zuciya ta yawa ya waye da irin waɗannan ko da ƙarya ne dai mata suna jin daɗi to waɗannan kalmomi masu daɗi dinnan Shi eh, shine annabi alaihi salatu wasalam ya ce ka gaya wa dan uwanka kalma mai daɗi ah, sannan ka gaya masa ah, alheri to kuma kaga ka wannan yana cikin wato kyautatawa na sha takwas yi mata kyautar ba zato ba tsammani mace tana son namiji ya dinga mata kyauta wacce bata zata wata tsammana ba ka dan samu abu kana tarin ka a waje bata sani ba sai ka siyo mata wani abin da kaga ta dade tana tunani ko tana lissafi ko ta sa rai akan abin kuma ba ta san baka da halin da zaka yi ko baka da ikon da zaka yi ko ba ta tsammanin zaka yi mata to sai ka mata irin kyautar ba bazatan nan dan kuna take so na gwal ka siyo mata ko zobe ko tana san wani kaya ko wani tufafi ko wani abin aikin gida wanda ta daɗe tana fatan ta mallaka to sai ka mallaka mata wannan kyautar ba bazatan dama ce ta hadau ta habu wato ku dinga yin kyauta za ku ƙara samun soyayya to wannan ne abin da ya kamata mutum ya kiyaye dangane ga wannan matsala ta goma sha takwas sannan na sha tara fita unguwa ko tafiya da ita mafi yawa mu a al'adarmu jerawa da mace ko tafiya da mace ba al'adarmu ba ce sako ko aikin hajji sai ga matanmu an sauke su a masauki daban mazansu kuma an sauke su a wani masauki daban ka zo nan a haɗa ka da ƙatti bakwai a ɗaki can matan ka haɗa su da mata bakwai a ɗaki ka gani kai baka gama ta kawai ta bata ga mijinta ba kuma kun zo aikin hajji amma za ga laraba ne duk inda za su suna tafiya da matansu amma in kaga gungun mata ba maza to matanmu ne in kaga gungun maza ba mata to amma za ka ga su in kaga yan indonesia yan malaysia yan india mafi yawa za ka ga cewa tare da mazan su da mata suke tafiya to kaga wannan shi ma wata koyarwa ce mai kyau kuma haka annabi alaihi salatu wassalam ya je haji da matansa ya je umara da matansa ya je jihadi inda kawai bai je da mace ba daga hijira sai isra'i amma duk wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi ne da iyalansa bayan an fare masa wahayi wanda wannan ke nuna cewa su ma kansu ilimi suke karawa domin wasu ruwayoyin ma da muka samu daga nana aisha game da wasu ƙadiyoyi da suka faru duk sun faru ne a lokacin tafiya ko a lokacin balaguro da ka yin tafiya da mace yana ɗauke mata kewa yana ɗauke mata damuwa yana kuma sa ta kara kusantarka ta kuma ka kara fahimtar ta ma domin a lokacin ne za ta samu daman ma in akwai wata damuwa a ranta ko tana da wasu bukatu ko wani abu ta iya fitowa ta gaya maka abin da yake damunta a rai tunda daga kai sai ita kuma ba girki take ba a lokacin tafiya kun sauka a hotel an kawo muku abinci oda kawai za ku yi ta yi to mace ko in ta ga ta yi oda ta faɗi abin da take so a kawo mata to za ta ƙara jin daɗi a ranta sai ka ga kwaɗayin wannan abincin ma da abin da take so an kawo mata ɗin zai sa ka ga ta saki jiki in tana da wata damuwa sai ta fito ta gaya maka damuwar. saboda haka maganan tafiya da iyali ko da a ce ba